Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausan Radio France International tare da naku Nasiru Sani. Kamar dai yadda kuka ji a cikin labaran namu, matsalar barace-barace a kan titunan manyan birane a yammacin Afirka sai da yin ƙamari take. to sai dai bisa ga dukkan alamu mahukunta a ƙasar ghana sun a aniyar kawo ƙarshen wannan ɗabi'a wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja nan ba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya game da barace-barace da wasu ke ɗaukan kasu tafi wasu ƙasashe a sunan bara abu ne wanda bai dace ba kuma zubar da mutuncin ƙasa ne kuma zubar na mutuncin kawunan sai kuma ƙasƙantar da kansu ne domin sabida mafi yawanci tsakani da Allah duk wanda za ga tsallaka ya tafi da sunan bara a wata ƙasa to ba bara ke kai shi ba gaskiya sabida duk wani mai ƙaramin ƙarfi bai iya yiwuwa a ce ɗauki kan shi kai kan shi wata ƙasa Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa International. Mai magana Kongo Mamela Adamshi dan jihar da magaran a Jamhuriyar Nijar a Departement ɗin Gure. Da farko ina muku fata alkhairi. To wannan samame da mahukuntan Ghana suka gudanar na kamen masu barace-barace kan tituna. To mu a ganin mu dai hakan daidai ne amma abin da muke kira ga wannan kasashe tsakani kamar su Ghana su Nijar su Najeriya in aka ce za a ringa kama 'yan kasashe to wannan abun zai haifar da 'yar tsama ne a tsakanin al'umma amma dai gaskiya muna kira ga wanda suka dogara da barace barace nan kenan ya kamata dai su san dai bara dai ba sana'a bane ya kamata su canza sana'a da yawan barace barace kan kwarai da gaske zub da kima ne sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai a kimba jihar neja memba amurai matasan afirka reshen jihar neja da shugaba iliya mai shayi garkin daura dan azumi fata wuri hassan almasari abu amfan to hakikanin gaskiya game da ainihin barace barace da suke fita a waje abin da gaskiya bai dace ne ba kuma babban ƙalubale ne ga ainihin shugabanninmu na ƙasashen afirka bisa ga haƙƙin da allah ɗora musu na shugabanci to idan da allah ya hukunci tattalin arzikinmu na afirka yana tafiya da daidai kowa ana ba shi haƙƙin shi to in insha Allah zai wahala a samu wasu masu matattar zuciya waɗanda za ta kafita waje da sunan bara gaskiya ya kamata a shugabanninmu su tuna da cewa haƙƙin da allah ɗora musu fa ba hau abin da Allah zai taɓa barin su bane ba game da jagorancin da Allah ɗora musu su kuma su fitan nan su haƙura da duk halin da suke ciki tun da duk gamu gamu dai. Sunana Rabiu Nuhu na Bukka. daga karamar hukumar bakuri da ke jihar katsina a tarayyar najeriya game da yawon barace-barace da waɗansu mutane suka mai da ita sana'a to gaskiya wannan bai cancanta ba kuma wannan kaskanci ne kuma wannan zubar da mutunci ne wanda za ga waɗansu mutane sun ɗauki bara a matsayin sana'a wannan san bai dace ba ko addinin mu na musulunci bara bata cancanta ba ko bai kamata ba domin ya kamata ka tashi tsaye ka nemi sana'ar dogaro da kai wadda zaka dogara da kan da kan da kafafunka domin waɗansu mutane sun mai da bara tamkar ita ce hanyar neman abincinsu saboda mutuwar zuciya da san duniya da kuma san da kuma san banza wanda ya kamata a ce hukumomi su ɗauki ainihin kwararren matakai akan duk wanda aka samu yana yawan bara za ka ga mutum lafiyar shi bai da na ƙasa bai da matsalar komi amma ɗauki bara mai da ita sana'a Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Comrade Umar ya sabon gida daga karamar hukumar kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya. To alal hakika za mu iya cewa wannan batu na yawan barace-barace da ake samu a wasu ƙasashen Afirka musamman ma da har Ghana ta ɗauki wasu matakai kan irin waɗannan ƙalubale da ake fuskanta na yawaitar barace-barace to wannan abu ne mai kyau za a iya cewa kuma ya kamata a ce hukumomi musamman a kasashen afirka sun yi abin da ya dace don ganin cewa an rage yawan barace-baracen da ake fuskanta misali ɗaukar wato ma'aikata da kuma sama musu ayyukan yi da kuma ƙoƙarin ganin cewa an nemi na kai musamman ta fuskokin sana'o'i da suka shafi na gargajiya sana'o'i dai na ɗaiɗaiku na hannu da dai sauransu. mai magana nura magaji gungun karamar hukumar rogo jihar kano abin da nake ganin mafita a nan shine gaskiya a daina ma ba sadaka da ake ba wa mabarata kawai a bakin titi zai fi in kana ganin cewar kana so ka ba da sadaka nemi wani makwabcinka ko wani dan uwanka wanda kasancewar yana buƙatar taimako ka taimaka mashi kawai a zuciyarka da sunan sadaka ka bashi ka ɗauka ka bashi su kuma in suka ga cewar sun fito ba sa samu sun fito ba su samu ba sun kowa fitowa ba su samu ba dole su haƙura tunda ganin suna samu ne yasa suka mai da bara ta koma sana'a a gurin su yau ko kuɗi ka samu ka ɗauka ka ba mutum ka killace shi ka ce mishi gashi so nake ka je ka ja jari da Allah ka daina wannan harkar bara zai ce maka to amma in Allah da in ka saba ganin shi a wancan titin ka na baka sati biyu kana canja layi sai ka gan shi a wani titin yana bara har ila yau imrana madaha boko kuma ina magana da ku ne kai tsaye daga tsakiyar garin boko da ke arewacin ghana ba shakka kame-kamen da hukumomin kasar ghana da suke yi a birnin accra da sauran biranen da ke cikin kasar ghana a ba wai kora ake yi ba a'a wayannan mutane sun shigo cikin kasar ghana ne ba tare da bin hanyar da ya dace a ce sun shigo kasar ghana ba kuma yawancinsu suna amfani da yara kanana musamman mutanen nijar suna amfani da yara kanana masu shekaru takwas zuwa goma a manyan titunan kasar ghana suna bara to wannan kuma ba bai dace ba bai kamata ce wai yaron da ke da shekaru tara a ɗauko shi a zo da shi wata kasa ba neman ilimi sai dai a kai shi kan tituna yana bara mu muna kira da hukumomin kasar Nijar da Najeriya su yi kokari irin waɗannan mutane in suna fita duka kar a ba su hanya su fita. Hakanan mai sauraro kai ma da ke buƙatar bayyana ra'ayinka. Ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayin naka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida ɗaya sai kuma malami na gaba. Salamu alaikum gidan rediyo rafi Hausa to da farko suna na Lawal Bini Hambali MK ɗan Sulba a tarayyar Najeriya Gwaranyo Lokal Sokoto tare da Muhammad Wasa da je wurin Lokal Sokoto. RFI mu ne muku fatan alkhairi kuma mu ne muku fatan Allah ya ƙara basira da nisan kwana. A dangane da maudu'in da kuka bamu wanda yake maudu'i ne wanda yake ya dangance da matsalar barace-barace a nahiyar Afirka to muna roƙon ubangiji Allah ya mana jagora kuma muna roƙon ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar barace-barace a nahiyar Afirka bayan haka ba ya halatta a musulunci mutum ya ɗauki sana'a bara a matsayin sana'a bara ko maula Allah ya haramta ɗauka su a matsayin sana'a bayan haka muna kira ga shugabannin gargajiya na na arewacin Najeriya da gwamnatin arewacin Najeriya da shugaban ƙasar Najeriya su dibi halin da al'umma na. arewacin Najeriya suke a dangane da abin da ya shafi matsalar tsaro. Ya Allah ka dawo mana ka kawo mana ƙarfin waɗannan azalumai masu zubar da jinin al'ummar arewacin Najeriya. Gaba dai gaba dai rundunar jami'an tsaron Najeriya mu ne muku fatan alƙairi ko mu ne muku fatan Allah ya ƙara baku nasara akan nasarar da kuke samu Assalamu alaikum da farko suna na mamman Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Borel Nijar mamba na ra'ayin masu sarari ina toho albarkacin bakina game da barace-barace na al'ummar duniya wanda yanzu ya game duniya wanda har wasu kasashe suna mai kadda wasu a kan bara e, to sai mu ce wata matsala ta gata nan ta shugabannin mu wanda ba su da adalci baran na dole na ba na son kai ba eh, saboda shugabanni ya bamu da masu adalci dukiyar da gare mu ga kasashen mu Niger Najeriya inda mu da shugabanni masu adalci da komi ya ce gaba da karshe nika yadda ta'aziyya ga kaina ga kan mutanen gidan magari akan rashin baban mu baba Idi kaka Allah ya ji kai ne Allah ya mai rahama Allah ya sa huta gaba dai gaba dai a ɗayan bai mai magana lawali Muhammad wanda aka sani da lawali Andu Daga niyami a Jamhuriyar Nijar, Sakatare na ƙungiyar masu kira da sauraro na Afirka reshen Niamey. Dangane da wannan maudu'in da kuka ɗora mana a yau, so gaskiya wannan kamen da ƙasan Ghana ta yi za mu iya cewa ya yi daidai sabida me sabida gaskiya ko al'ummanka suka kwaya bara sosai na ka abin baya da daɗi balantana ma a ce 'yan wayansu ƙasashe wa'yanda suka zo suka mamaye ƙasa. To madalla. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci. A madadin ko masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausan na Radio France International musamman injiniyan namu na yau Hassan Alassan Sulaja da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura. Naku, Nasiru Sani, da na shirya. na kuma gabatar ke cewa bisalam.